Bismillahir Rahmanir Rahim. A lokacin muke kashi na 26. To unguwar Samarwad muka dosa inda muka tsaya kofar gida Alhaji Habu. Lokacin dare yayi don ko har yi sallar Isha'i. Don haka a cikin gidan muka shiga kai tsaye. Na zaci gidan mu za mu shiga amma ta naga sabanin hakan kawai mun shiga gidan masu hali. A nan tafiyar ne na samu canji na sauyin launin gida. Sosai an canza abubuwa da dama a gidan. A kofar da ake sake wanda ban zaci na maji bane ba, muka tsaya tana sallama daga kofar shiga. Muryar Maryam ne tana, "A'a, mai masa oyoyo har kin dawo a shim sai ta fara leƙen bayan gwaggo ta gani ko ita kaɗai ce ta zo hangon ta ina sanye da halis ɗin da kabir ya ɗinka min da matar shi cottonless ne mai laushi sosai da duwatsu ta a jikin shi a razana ta ce maji yau kan ga yarki ta dawo gare ki gwaggo ta cika alƙawari kowa ya kowa kowa ya huta da sau ta ƙaraso garin ta rungume ni cikin jin daɗin gani na a lokacin jin abin da ta faɗi ya sa Amira fitowa daga ɗakin ta cikin sauri tana min sanda zuwa cikin murna da jin daɗi ita ma Ba shi tafto a hankali daga ɗakin ganin yanayin ta yasa ni saurin fahimta ba ta da lafiya a jikinta. Inda take inda take nan nufa da sauri na faɗa jikinta sai ta rungume ni cikin jin daɗi. Ta ɗago kai ta kalli gwaggona ta ce min mai masa na gode da wannan karamci da kika min na damun da Fatima kusa da ni. Kai amma dai Bintu ba dai a ƙauye kike ba dai ko gabaki ɗaya kin canza mun komi kin koma wata big girl da ke haka. Na aka fara hirar yaushe rabu bayan na ɗan na ɗan huta an manta yin abinci na ce na ƙoshi. sai bari ta ce na je na gaida baba kafin ya shige da sauran matan gidan gaba ke ɗaya ido da rantsa jami da cewa ya arhamar rahimina an kalli miƙe na fita duk kallon suka biyin da shi ina fita maryam ta ce waje gaba ɗaya faɗiyar taki ta sake canza kyawun nata kyawun ta daɗa fitowa ya fito fili jiki kamar wata wacce take zauna a abuja ba ƙauye ba a falon baba na sama jiya kubura na shiga da sallama sallama ita ce ta fara cewa wa nake gani hawa kamar bintu bintun hajiya mai jidda na ƙarasa inda suke gefe kaɗan na nan, ina gaishe su baba ya nuna jin daɗin shi gani sosai gani sosai tare da min ba a cewa na je gida na laƙe na manta da karatu a gabana na dan kai lokaci a gurin baba yana dan mun tambayoyi akan noman mutanen ƙauyen mu na musu sallama na fita daga ɗakin ɗakin umma da nake jin hayaniyar su na fara shiga duk sun yi mamakin gani na a wannan lokacin da kuma yanayin da suka gani ba wai wani fita hayyaci na ne ba banda ƙara kyawun ma da ni dai duk na zagaya na gaida su na da ɗakin na aka zauna ana ta hira inda maji da wago suna can gefe suna maganar su ta manya wanda ba mu san akan me suke yi ba sai dai na yin maji ya nuna min cewa tana a cikin damuwa sosai ko ba a faɗi ba ba daɗe da su ba na miƙe yana faɗin zan yi sallah da ke kaina nan dai bayan na idar da sallah na miƙa kuka na ga Allah akan ya kare ni daga dukkan wani rintsi ko matsalar da zan fuskanta a gidan mutane ban fito ba na koma na kwanta amma kuma na kasa barci sai sunayen Allah mai girma nake kira ina neman agaji a gurin shi Tun dawowa na kula da lafiyar mu je koma kaina koyaushe ina ɗaki tare da ita. Ban ga sadauki ba kuma ban tambaya ko ina yake ba. Na san dai kila baya gari ne. A hankali natsuwa ya zo min da zamana da su don suna nuna min kulawa. San mutum bai gane cewa ba mace ce ta haife ni ba ma a gidan. Sati na biyu a Sokoto na gane yanzu yanayin gidan ya ƙara canza sosai ba ruwan wanda wani a gidan har yanzu. Amma akwai ci gaban rayuwa sosai da suka samu don yanzu buɗi ya ƙara samuwa sosai. Hankali na ya fara kwanciya sai da kullum ina kiwon iyayena da 'yan uwana a ɗan zaman da muka yi da su mama ta bawa ta sako da idan nuna min tsanana take yi a filin kuma wani abin da ya tsaya min a rai ne. tunanin ka bai yadda zai je idan ya zo ya samu bana nan na bari gari ga baki ɗaya ba da sanin shi ba a haka takardar makaranta na ya fito wanda ban san baba ya min process ba har sai da ya zo hannun nan ranar na yi murna da farin ciki har da kuka don murna saboda mu taɓa zan samu ci gaba da karatu na ba na fara zuwa makaranta tare da anti Maryam muke tafiya don makarantar ɗaya makarantar mu ɗaya da ita State University muke Wata rana mun taso daga makaranta ga hadari ya gauraye gar. Da kyan muka samu na ɗin da zai kawo mu gida. Ganin iska da ƙura ya taso a lokaci guda na cewa mai nafif malam dole ka samu ɗan guri ka faka har iskan nan ya ɗan rage yawan tafiyan ya dan ragewa ya dan tafiyan mu a hakan hatsari ne. Wuri ya samu kamar yadda na ce ya ɗan tsaya a gefen titi kamar an ce ya daga kaina na gode fisa a cikin motar wani matashi. Yanayin da na gan su ya sa gaba na faɗuwa da sauri na juya gurin da Maryam take zaune. Sai daga hankalinta a waya yake ita. don haka na ja baki na nan shiru ban faɗa mata ba sai na ji mai nafafi na cewa bari mu lallaba dan na ga alamar ruwa na tafi da sauri yake tuki sai gama unguwar mu har kofar gida ya kai mu daidai ruwa yana faɗowa da ƙarfin Allah taken ruwa ya zubi ga iska sai kamshi yanayin garin ya canza launi alamar sabon damuna ya zo kenan haka muka sauka shiga gida ruwa na kaɗa mu yana ɗaga mana mayafin jikinmu ya imran da na hango can tsaye daga bakin ƙofar faɗin shi ya wani ƙura mana ido kamar tsohon mayim da sauri muka nufi hanya hanyar shiga cikin gida duk duk haɓar kafar mu iska na ɗagawa yana fita a fili daga inda yake hana ji mu da shi yana faɗin kai ashe cikin nan ta dawo kai Allah dai kam komai tsabo wallahi akwai kayan daɗi a gurin nan ban zaci Maryam ta ji shi ba sai na ji na ta ce dan iska haka dai za ka kare a gindin mata muka ɗan yi mun karasa cikin muna muna muna kankame kayan mu da ya jike sharkaf da ruwa da ake yi da ƙarfi Maryam ta tura kofar falon maji muka faɗa ciki a guje saukar da ajiyar zuciya ne da na ji ruwan bai doke mu ba ashe maji jina falo cikin damuwar rashin ganin mun dawo kafin ruwa ya faɗo sai ce sai muna sai ce muna take yi sannu ku kun shigo ku shigo ku cire waɗannan kayan kafin sanya ya ƙara hawan ku san ban lura da mutum zaune a wurin ba sai a lokacin ba sai ji da nayi anti maryam ta ce sai ji da nayi anti maryam ta saki ƙara da ƙarfi da sauri na juya zan koma waje da gudu sai na ji tana faɗin oyoyo yayi sadauki na jiya da sauri inda na ga ta nufa yana zaune fuskar shi dauke da murmushi ya ce je ki cire kayan sanyin nan kafin ya maki illa cikin shagaba ta ce yaya ni har na manta ma da su ina murna ganin ka ni kan ba tsaya ta kansu ba na shige daki na fara rage kayan jikina tare da zuwa gaban miron ɗakin mu na yi wata fitu da ni don jikewa da ni na faɗa ban ɗaki na watsa ruwa tare da ɗauro alwala na zo na yi sallah sai na gama komi na fito falon ina saye da wata doguwar riga dark blue doguwa ce rigar har ƙasa an da shi shirye na zo na zauna falon har lokacin yana zaune suna hira da kannan shi zama ne daidai da kiran waya na da aka na dauka ina mamakin wanda ya kira ni a wannan lokacin haka sai na dan basar ban dauki wayan ba dan ban san mai kiran ba a lokacin sai kuma ga kira ya ƙara shigowa a gin na dauka da sallama ban damu da cewa wai na daga daga daga falon ba dan na san daga inda suke babu wanda zai iya jin abin da nake faɗi dan tsabar kwantar da murya da nake yi bayan na gasa da mai shi na nuna ban gane mai magana ba ya ce haba Fatima na zaci ku a mafarki ka ji murya na zaki shaida to ka bar ɗanki ne wanda aka gudu aka bari ya ƙauye maganar shi ta ba da dariya sai duk suka juyo gare ni har da shi suna min kallon mamaki dan na fara shi hakuri ina faɗa mishi yadda tafiyan ya zo min a bazata na dawo Sokoto amma ya hakuri dan ban da lambar shi ne ya san ban faɗa mishi ba shi yasa ya ban faɗa mishi ba ya ƙara complain kan cewa ban damu da shi bane ba shi yasa ya haka an kalle ce na tuba ba zan sake ba insha Allah abin mamaki sai na ji ya kashe wayar ya kashe da dariya ina cewa it's alright Haka ma ya fi min na yanzu zan dinga samun ki available uhm, kawai da ci cikin marmashi ina dago ido muka arba da yaya sadauki da ya maka min nuwa da uba harara na kawar da na ta da ci gaba da waya nan. kamar ya ce min yanzu yana hanya zai tafi wani gurin aiki ne amma idan ya dawo zai kirawo ni na ce to Allah ya kai ka lafiya Allah ya tsare min kai ina ƙara dago ido muka ƙara arba da shi dole na ce mashi cikin yan murya sanda zuwa yaya hanya a daure ya amsa min kamar wanda aka mashi kamar yadda aka sa shi amsawa dole ni kan na miƙe zuwa ɗaki sai mace take cewa ina kuma zaki ba a ci abinci ba na ce, sai an jima zan ci mama kai Fatima kina dai wasa da cin abinci har yanzu mutum haka bai damu da cin abinci ba ni kan na shige abina ɗaki ban tsaya ba da kansu ba don wannan mai mugun halin da ke zaune a falon ba da da shiga ba na ji ruwa ya ƙara tsinkewa kamar da bakin ƙwarya a hankalin miƙe don na rufe windo don ɗakin da ke buɗe don feshin ruwan da ke shigowa ƙarar mota na ji za a fita daga gida mamaki ya kama ni wake da karfin halin fita daga gida a wannan lokacin da ake tsula ruwa ake tsula ruwa haka masu yawa manta ne ina son na sha ruwa sai na koma falin na dauka nan na samu majina magana cikin takaici tana cewa yanzu fita ya cikin wannan ruwa haka ba ko ba ko ina zai tafi ba sai gurin shege shaye-shayen su a duke nake gaban fridge ban san lokacin da na dauko ba na ce mama yaya ya koma sha ne kuma cikin takaici ta ce mu Fatima barke da Allah da ya kawo min saukin wannan al'amarin kawai abu sai yayi kamar ya sauki sai kiga nan ya kuma koma ma halin shi lokaci guda nace anya mama wannan abin ba ci gaba ake da tufkana warwara ba kuwa Amira tace ni ma dai haka nace haka nace ɗaki na koma hankali na a tashi da zancen da na ji mara daɗi sai yanzu na gane abin da ya jawo mace ciwon zuciya da aka ce yana barazana kama ta to da tunanin na kwanta barci bai dauke ni ba har tsawon wani lokaci ga ruwan da ake ba dauke ba har cikin dare sai tsular ruwa ake kamar da bakin ƙwarya san wata mota ce ta haska ɗakin da muke kwana a cikin da Maryam don gyaran da aka yi don gyaran da aka ɗan yi a gidan yanzu. Fatin maji ne farkon shiga gida, don sauran suna ciki suna ganin sun shiga ciki kusa da fatin mai gida. An kalli miƙe zaune na juya inda Maryam take barci. Ta yi da ta sai message ke shigowa mata. Windon ɗakin na ɗan leƙa na ga mai shigowa a lokacin yaya sadauki na gona ƙoƙarin rufe motar shi. Tafiya take cikin rangaji irin nasu na 'yan mayim kamar zai faɗi yana ɗan ya ɗan dade ya tsaye kafin ya buɗe kofar ɗakin da shi shige. na kowa bakin gano na zauna zuciya na na ji babu daɗi ko kaɗan tausayin maji ne ya rufe min zuciya na ina nan zaune na ji motsin motsin ta hakan ya sa ni sanin cewa ba ta barci ba idan ta biyu kenan tana dakon dawowan ɗan tilan ɗayan na tana dakon dawowan ɗanta ta tilo ɗaya da masifa ta haushi na shaye-shaye haka da kwana ina matuƙar jin tausayin ta arena har garin Allah ya waye mana ranar ba mu shiga sukul duk muna gida ga baki ɗayan mu bayan na gama muna abin karyawa sai yanzu maji ta raba mana aiki kowa da ranar girkin ta Lamto sanye da wani bujin buje da riga buje da riga ɗinkin 'yan Najeriya ne. Ɗinkin 'yan Nijar ne da Hajiya kuma ta sayo mana da suka je da baba ta sayo duk duk 'yan matan gidan har da ni na samu shiga. Ina zama nake cewa mamam ina ki ɗin ɗakin yaya mu gyara mai. Da sauri Maryam take cewa ni kan ba zan iya shiga ba na gaji gaskiya yau hutu nake sanyi. Ina ganin ai yana ciki don ban ga ya shigo ba. Amira ta ce na kafa tashi da safe da kayan wasa a jikin shi. Miƙewa ne tsam dauki kayan gyaran wuri na fice na gyaran wurin na fita daga faɗin mu na saki a hannu na saki ɗin hannu na na saki ɗin hannu na ɗakin ya buɗe bin ɗakin nake da kallo duk da ɗan sauyin da ɗakin ya samu an saka mai kayan zamani a cikin sa kafin na fara gyara na fara aiwatar da nufi na da ya kai ni ɗaki daga nan daga can ina buɗe wani kwali da na gani sai da na sai da na ja baya da sauri don tsoron da nake ƙwayoyi ne a cikin irin masu tsada ɗin nan da aka yi mana lakco a kansu makil a cikin kwala gabaki ɗaya na kwashe su da sauri na kai toilet ɗin ɗakin na watsa a cikin flushing ɗin su kauce haka na yi wa syrup ɗin da na gani ka duk wani magani dai sai na tura shi a toilet din ya wuce sannan na gyara mashi ɗaki tsaf na fito da sauri kafin ya dawo ina fitowa na zo na zauna ina jiran yadda zamu kwashe da shi bayan wani lokaci muna zaune sai hira muke kwasa tsakanin ya faɗo ɗakin idanuwan shi sun kaɗa sanyi ja da su ƴan uwan shi ke mashi sanda zuwa amma ni ko kallon bai ishe ni ba dan na ma raina al'amarin shi baki ɗaya yanzu magana suke mashi amma bai iya basu cikakken amsa ba cewa yawa maje wa ya gyara min ɗaki nan wani kallo ta watsa mai kamar na tsara ta ce wa kasa yake da kokarin hakan banda Fatima inda nake zaune da waya ina gem ya kalla kamar zai magana sai ya wuce kawai miƙewa ya har lokacin har ya kai kofa ya ce da kallon inda nake zaune ke kama abin karyawa na daki zan watsa ruwa ne yanzu wacce ta ce ba na son suna shiga ɗakin ku idan kuna gida marmana ta miƙa mai maji Amina ta faɗa haka a lokacin har na miƙe ko tsaye don na shiga kicin ɗin ma an ce abu ga manya. ashe uwa ta ɗan fahimci da akwai wani abu don haka ta ƙyale mu sai na ɗauki kayan zuwa ɗakin dam zuwa ɗakin na saka hijab na saka hijab ta biyo na ba tare da sanin kowa ba ina shiga ban san yana tsaye daga kofa ba sai na ji ne an kai min shaka da ƙarfi yana faɗi uban wa baki izinin shigowa ɗaki na ki kwashe min kaya ina ke kamin fes ɗin nan yar iskar yarinya kawai mara mutunci wani na sun fito sun yi jadam dan matsan da na sha ji nake kamar zan shi zan shiɗe ya ƙara cewa uban ya aiko ki kwashe min kayana muryar maji muka ji daga bayan mu tana cewa ubanka ya turo ta ta kwashe mara mutunci kawai sake min yarinya kaji ta sakin da sauri sai da na ji wani iska mai sanyi ya ratsa lokaci guda ta juya tana kallon nan take cewa ina abin da kika kwashe mai din an kalle ce mata na yi din Sa'a a toilet sun wuce ta ce ƙwayan kenan ko ne shiru ban ba ta amsa ba ta nuna min hanya ta ce zo ki wuce kin je rabu da ɗan iska mara mutunci kawai da sauran na fita zuwa fatan mu a hargitse da ni a zuciyata ina cewa anya zan iya kowa, wani irin shaka kamar zai shuɗe zan shuɗe lokaci guda na zauna jiki babu ƙarfi sai mu zuro nake yi da ido na can sai na ga mace ta shigo na zaci za ta yi min magana ne amma sai na ji ta shigo da ce min uffan ba ina nan zaune sai gashi ya shigo ɗakin cikin shigan shi na mutunci za ka ɗauka wani mutumin kirki na can idan ka gan shi a lokacin magana yake wa maji babu abin da babu wanda ya ji me yake ce mata sai dai muka ji ta ce Allah ya tsare kawai ba yadda ta saba mai addu'a ba idan ya ce zai tafi wani gurin ba ah yayi na tafiya kuma za a yau bayan jiya ka dawo ce ba daɗewa zan yi ba Kaduna zan tafi akwai wasan da zamu yi a can yau da yamma nan gobe zan dawo har ƙofa suka raka cikin jin daɗi a ransa suna suna ta mashi a dawo lafiya yana ɗaga masa hannun shi maji ta yi magana ba sai da rana na idan da sallah ta kwala min kira na zo da sauri ina ina faɗin gani mama samu wuri ki zauna ta ce inda na kai zaune a ƙasan ta tsan ɗakin nata Fatima faɗa min komai kada ki ɓoye min don na ga kina da hankali kin fi sauran tunani. Na fara magana sai ga Amira ta shigo hakan bai hana ni fasa magana da zan faɗa mata. Na ce tun fitar shi cikin dare jiya ana ruwa na gan shi ta windo ta windon ɗakin har ya dawo a cikin maye ban yi barci ba. Na kuma ya shigo da ni da yana tangaɗi haka ya sa na cewa da kayan mayan da yake da ya dawo a hannun shi. Shi sa da safe na ce zan gyara ɗakin na shiga na fara neman sai ga su na su, nan na nuna mata hoton su da na ɗauka a wayana da kuma yadda na yi flushing ɗinsu Allah ya miki albarka Fatima da yanzu duk wani abin shanye shi zai yi a cikin shi ta yaya wannan ba zai wa mutum illa ba wai dan take fara Amira tun da ya zo sai ya baci yana tambayan wa ya gyara mai ɗaki. na san akwai magana shi yasa da ya ce ta kai mai abinci dan ban taba jin ya ce hakan ba na san akwai wata a ƙasa bisu ne na samu bisu ne na samu ya shaƙe ta wai sai ta fito mashi da kayan shi sai gani Amira ta juyo inda nake ta ce kai Bintu akwai ki da ƙarfin hali wallahi ai da ni ce kawai da na su mama na ce ni ko muddin ina gidan nan anti na ga abin na ga yayi abin shan yansa na dauki alƙawarin sai na yi magana wallahi ba ta ganin zai kashe mana uwa da bakin cikin shi ne anti shi mai sai ta kara jin bintu ta shiga ranta sosai fiye da fiye da baya ma yanzu saboda ita ta yi wannan kasadan haka amma a fili cewa mace ta ki a hankali bintu kin san karfin ku ba ɗaya bane da shi ba don Allah ba da ba dan Allah ya kawo ba da Allah kaɗai sai irin dokan da zai maki kan kayan mayan nan nashi wannan kenan to duka yake amma zuciyar shi sai faman da wuri take yi yana kiyasta idan ya samu sa'an bintu irin dukan da zai mata wata rana ranar za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba bismillahir rahmanir rahim